Assalamu alaikum wa wa barakatu. To da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya fada rayuwarmu ta kawo wannan rana ta Laraba biyar ga watan daya watan al-Muharram hijira ta manzo sallallahu alaihi daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1444 wanda yau din ita ce ranar uku ga watan takwas ko shekara ta 2022 to yan uwa kamar yadda aka sani a wancan darasi na baya mun ɗauko magana tsakan wannan maudu'i wanda yake da faɗi da kuma alaƙa da mu kai tsaye to ainihin lokaci sai mana halinsa to ko yanzu za mu yi abinda muke iyawa ne wajen ganin mun yanki abin da za mu yanka kafin lokacin ya sake riske mu da kuma kamar yadda muka zama na tsere da lokaci to rayuwar gaba ɗaya ma tsere muke da lokaci don Allah ya taimaki mutum ya gane cewa rayuwar gaba ɗaya tsere ne da lokaci to zai tsaya ya abin da ya kamata kafin yan rayuwar ta kare Allah ka samu cika da imani a baya mun ɗauki wata gaba daga cikin gaɓoɓi ita ce gabar da take magana wato akan a ba'adu ahdathul yahud wani bangare na manufofin yahudawa wanda mun yi magana a kan suwaye yahudawan ba sai an maimaita ba to wani bangare na manufofinsu wanda eh, da cikin abin da suka faɗi cewa su fitanannu ne wato ɗan afasa ne kowa ya rasa in dai ba su za su samu ba to afasa kowa ya rasa to ko da a duniyance ne ka zama dan afasa kowa ya rasa ka zama matsala to bare kuma abin da ya shafi imani abin da ya shafi addini suna nan da wannan tunani wato ya za a yi tunda Allah ya tsine masu sun lalace to mu ma ya za a haka ya same mu kamar je ka ce ma'aikata ne na shekaru Sun tun shishe nan yanzu ya tabbata ɗan wuta ne sai ce to lallai ya Allah ba zan tafi ni kare ba sai na ja wata runduna ko ba haka ba wannan abin da ya faɗi su in ka kalli yahudu yadda ka san wato shekar ne ya shiga cikinsu suke yin abin da suke yi to za ka duk lokacin da ake faɗa abin da ake faɗi a su ka kalli yanayin yadda rayuwa take Allah ta'ala ya dora mu akan daidai daga cikin abubuwan da muka tattauna mun yi infisalu dini an daula infisalu dini an daula wannan illa ce wanda babba raba addini da rayuwa mu Allah ta'ala bai raba mana addini da rayuwa ba annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da tsarin addini sai kuma ya zo mana da yadda zamu rayu shi yasa ko da turawa suka zo Najeriya lokacin almajiran shehu da 'ya'yansa da jikokinsa suke bike da ƙasar a lokacin inda manufarsu inda ake manufarsu turawa ta taƙaita ne misali akan yada addini da ba muna fahimta? Ina matuƙar ta taƙaita ne akan afuwan yaɗa karatunsu na zamani da Allah ya hore musu ko? ba hmm. wannan ita ce manufar tasu, da ba su da buƙatar siyage mu. Ina sun fahimci wannan. A lokacin da suka zo ƙasar nan, muna da gwamnati, gwamnati ta gaske. Ma'ana akwai sarki gaba ɗaya, akwai hakimai, yana da gwamnoni karkashinsa sannan akwai hakimai muna da majema muna da kwata muna da kasuwa duk abin da ka sani muna da shi muna da wajen da ake rubutu da karatu sun same mu da ilimin rubutu da mai da karatu da suna so su dora mu sai su dora mana kawai su yi gaba to amma so suke su tuye gwamnatin a hannunmu su kawo irin nasu da suke wa tarbiyya su kuma ta yadda abin da suke so a ƙasar ku za a yi shi ya sa ba za mu kushe ba muna wahalan zagin shugabanninmu yauwa kasanmu ana fama da yunwa sai ka an ce najeriya ta ba ƙasa kaza dala kaza ko dala miliyan kyauta ba su ko taba ji ba ga yunwa a ƙasar nan ga talauci amma sai ka ci najeriya ta yi wata gingime mai kyauta a wata ƙasa da wani bala'i ya same ta ba wai kyauta ba ce an ɗibi nafsin najeriya tana so ta yi kyautar a'a wato uwar gijiya kana gane wai wanda aka dauka Allah ingila ke na ko tunda ita ce uwa ita ce za ta ce kasa kaza tana da matsala ku ba su kaza kuna ji kuna ganin shugaban kasar ku zai dauka bada ku yi ta ba masa zagi ku yi ta ba masa zagi gara zagin ku da matsalar da zai samu a can kuna gane wai wannan abin da suka yi ba haka nan bane ko kana so ko baka so mafi yawa musamman kasashen da faransa ta rena a yau duk abin da suke so shi suke yi musamman shugabannin ɗan ƙasa na iya yin tawaye ɗan na kwana biyu kwana uku dama sun faɗi wannan suka ce ba laifi a bar ƴan ƙasa ne sun yi fushi su ɗan batsi su ɗan yi fushi ku haka a ɗan watsa jiyagas a dawo a zauna abin da muke so shi za a ana gane wannan yana daga cikin abin da ke cikin wancan jewish conspiracy da kuma sauran littafai wanda a yi niskar wuta. to abinda za mu yi magana a gaba shine alqada wa alal musulmi. idan aka ce alqada gamawa da musulmi akwai gamawa ta raba mutum da rai akwai gamawa da mutum a mai da shi tsuran mara mutunci ba su kwamancin ba gamawa da mutum a hallaka shi ya mutu da kuma a mai da mutum ba addini ko ba imani da a mai da mutum ba imani to gara a mai da shi ba rai amma ba kowa zai fahimci wannan ba akwai ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda aka tallata mai zama kirista lokacin da muke kokarin tuke gwamnatin abin nan kisra ko shugaban romawa ya yace ina hijiro maka da sallar ka zama ka shigo addini na yake cewa ina ya nuna mai kin abun a fiska kin abun a baki sai aka ɗauko a wasu tukane manya-manya an riga an tafasa mai an tafasa mai aka ɗauko cikin prisoners wani musulmi aka jefa a ciki kawai shiga gashi ya koma kashi saboda zafin man ya soya shi har ya raba nama da kashi aka ɗaukai aka aje gefe aka ce ga abinda aka mata aka ce to yaya kai ne na gaba yanzu ya za a yi ya ce ina ba da rai dubu gare ni a yi samun haka suna dawowa kaga ya san mahimmancin imanin sa fiye da ransa sai ko ba haka ba tun da ai gani menene gani ya kori me ya kori ji yanzu ya za su gama da mu Allah ya gaya mana wannan cikin ibara a cikin suratul bakara yake cewa la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma inda kafire ne babu abin da suke la'akari da shi lura da shi suke mumini kara babu shi ba ragowa mu da kafirai ba ne ba ragowa za ka yi ta ɗan barbaru irin Eh, ne ta karu na tunani a matso a a a matso don a gyara zamantakewa ba ne ba ne su matso mu matso a gyara zamantakewa a zauna lafiya kowa ta jawa 'ya'yansa kunne don a zauna lafiya amma abin da kake tunanin ba zai yi ba jama'a mun fahimci matsalar wannan ko muna so ko ba mu so tun da Allah ya ce ba sa daga mana kafa Allah ya ce ba sa raga mana to ka je ka duba wannan idan za ka koma ƙasar nan ka kewaye yau mu suke cizo idan suka cije mu sai su je su riga mu kuka a jarida mu za su cije mu sai su kuka a jarida yanzu wanda yake kasan waje akwai wani bawan Allah wani profeso da ya bayani da harshen turanci sunansa ne ba iya rikewa ba amma dan arewa ne ya ce da musulmi dan arewa sun san irin damages da ipof suka yi mana a ƙasashen waje da yadda ake kallon mu da sauran waɗanda ba a jini mu ɗaya kira ce musamman kirista da iphone irin damages da suka yi mana sun riga sun gama ɓata mu abin da ake kallon mu mu ɗan ta'adda ne su ne ɗan gata wanda ko yau an yi jana'izar gawa bakwai a jihar imo wanda inyamare suka kashe mana ɗan iphone kuma su mu kaga za mu iya cewa gwamnoninmu ba su tare da yan bindiga a ahiri duka dai sai dai zarge-zarge ba ka ba amma su babu shakka manyan suna tare da abin da suke suna su ba shakka ba zargi ba ne suna tare da abin da suke suna tare da su Allah gyara mu to wata hanya za a bi a gama da musulmi akwai ɗaya daga cikin shugaban yan mishan da suka shigo gabena da aka yi wani taro a kudus a yanzu yankin karkace isra'ila da abin nan eh, gab da a kwace kudus nan yankin falastino da isra'ila ai mun gane wannan wurin an yi wani conference wani taro babba 1935 kai taron 1935 ga abin da yake cewa wannan taro ne nasu kuma taron a kanmu 1935 ya kai shekara nawa yanzu ya kusa shekara ɗari kaɗan ne bai kai ɗari ko yake cewa inna muhimmatakum ayyuhal mubashirun yace ya ku jagororin mishan babban aikinku laisa fi idkalil muslimina an-nasraniyya mu ba mu aike ku kuma da musulmi kirista ba ku fahimci magana mu ba mu aike ku ba kuma da musulmi kirista ba mu sa ku wannan ba fa innahum lan yadkhulu bi hadhihi sur'a yadda za a yi da musulmi ba zai shiga kiristanci da sauri ba zai dan jayaya ana ganewa ba zai gaggawan shiga ba da dan saura me za ku fara inna muhimmatakum aikin ku ko an tafsiluhum an din an tafsiluhum min ad-din aikin da muka sa ku shine ku raba su da addini ba san ko kun gane magana ba aikin ku ba ku shigar da su kristiyaniki ba yau su bar musulunci su shiga wani addini ba mu sa ku wannan ba ku raba su da addini su baro musuluncin in dai ba su musulunci shikenan ko yau da za mu daina musulunci duk wannan addini da kake gani da kumfan bakin kan su ma watsarwa zan kishiyantar mu kawai suke ana gane wayi suna kishiyantar mu ne kawai aikin ku ku raba su da addini to kaji yani an taj'aluhum ko wato an taj'aluhu ku sanya musulmi ya ishu bilaji musulmi ya rayu ba addini ya hakuri zan ba da wani misali idan ba dalilin zuwan addini da sunna a kasan nan ba wanda ya fi zama khairu misal ba kamar dan boko ku yi hakuri ɗan boko ku yi hakuri na ba da hakuri fa amma kuma bai hannun faɗi ana ganewa abin da ya janyo wannan mafi yawa 'yan boko suna da kuɗi a ce ga ɗan boko bai da kuɗi abin mamaki ne ko mafi yawan 'yan boko suke da aiki suke da kuɗi ƙasa tana hannunsu amma abin da za ka kalla shi ne mafi yawan su ban ce duka ba ai dama ba za a lalace gaba ɗaya ba ko ka kalli gidajensu ina addini za ta laluba a gidajen abin mamaki ne ba ce ga ɗan boko mai addini ana ganewa ba wa mai musulunci ba ba ga ɗan boko mai addini wannan ya buɗe wagegiyar ƙofa ga wanda yake so ya propaganda ya yada a aƙidarsa ta boko haram ce ta yi haka jama'a muna gane wannan sai faɗin ya ga abin da 'yan boko suke yi ba sai na ta kawo misali ba irin abubuwan da aka shigo da shi a ce dan boko zai aure da diyarsa malam ka ga na iri iri bannan dukiya almubazzaranci eh, abubuwa na rashin arziki me yasa da mutum ga shi har musulmi ya musulmi amma ba a jini wani abin wallahi lura za ta sa ba ku misali ka ɗauki lafazi ko furici da aka yi kwanan nan shi wanda yake yin lafazin abin da yake gani kan ba komi ba ne cewa shi bai zo ya kare musulunci ba aikin sarkin musulmi ne kare musulunci wadda sai bane aikin responsibility da nawa na sarkin musulmi shi zai kare musulunci shi ne sarkin musulmi shi ba aikin shi bane ba za a taɓa samun kirista ga wannan ba zai yi ba sai mutanen kuma wannan kalma da ya bari ba ta sa waɗancan su zaɓe shi mu ɗin da yake yake faɗa haka ya ɓata mana rai kuma mu ne za mu zaɓe wana ganewa su waɗancan ba za su zaɓe ba kuma ba za su ba shi ƙuri'a ba ba abin da ya fi sha'awa irin a ce mutum ya yi karatun boko kuma ya san addini kuma ya ɗabbaka rayuwa addini a gidansa gidansa ya fi kowane gida ban sha'awa ƙwarai mutum ya yi karatun boko ya zama yana da addini iyalansa na da addini rayuwarsa ta fi kowa za ka yi shi ne afdalin isa wanda zai kaka kalla ya baka sha'awa amma in ya zama na ba addini subhanallah mana in aka yi wata fara abin zai baka mamaki mutum yana kallon ƴaƴansa da wando kamar tumaki da kuma ce da jin ubanta yana kallo addini ya mai yayi insulati ta tube daga addini wannan abin ba haka nan ya zo ba akwai dalili ya za a ka sa ƴarka ta rika kyamar wando da sa wando wanda zai ce na ce wando haramun mace ta sa wando ta yawo haramun haka yake mana haramun ce mana ba ka san wannan ba sai ba kowa ya sani ya halatta mace ta zauna da ɗauka kiran wando a gidan mijinta da sauransu amma kowa ya sani sanya wando a yawo a titi addinin mu ya zo da shi al'adar mu ta zo da shi wani ma bai taba ganin haka ba a garin su akwai wanda yau in ya je garin su ba zai kare ganin wannan iyatakun ta sai ya dawo da mahaifinsa ko wani babbansa zai zo ya ga 'ya'yansa ya san wane ya lalace gidan wane ya lalace sai dai ba zai iya gaya mai batun da bara ya zo ko ba haka ba sai iya gaya masu da yanzu Allah gyara zukatanmu to dai abin da ake nufi shine far musulmi biladi ba shiga shi dai musulmi ne amma ba ya da ainihin addini ka kalli abin da finafinai suka yi mana kama idan aka koyo sanya wando a finafinai ba tun da aka fara kawo finafinan amerika finafinan indiya finafinan hauka finafinan inyamurai duk ba su ake kallo a gidajenmu ba waɗannan fina sun riga sun yi illar da suka yi ina ga wanda ya ɗauki ɗansa daga nan ya kai shi ingila ko ɗauki ɗansa ya kai shi amerika ko ya ɗauki ɗansa ya kai shi germany ko wata ƙasa wadda ba ta musulmi ba kada wani ya muna namun zato ce na ce haramun ne zuwa ƙasar ingila ko amerika karatu eh akwai inda zai zama haram akwai inda zai zama halal kuma ko da karatun da za ka yi na addini ne sai ka yi takatsantsan da ina za ka je ka yi wushi bare karatun zamani idan ka karanta karamin littafin nan da ake cewa usulul din wanda ake koyar da yara a primary school ibtidaiya ta musulunci a ƙarshe ya kawo da waqidul islamil ashara abu goma da ke warware musuluncin mutum abubuwa guda nawa guda goma da ke warware musuluncin mutum ina yi ne da sauri zai wuce daga ciki ɗaya zan kawo yake cewa azahabu ilal biladil ajnabiyya tafiya ƙasar al'ajnabiyya waɗanda ba mu ba kasar turawa ana ganewa da yahudawa wal akhdhi anhum qulubuhum fasida da kuma karɓo ilimin su da suka gurbata shi muna gane magana zuwa karɓo ilimin su da suka gurbata shi wanda kowa ya sani duk wanda ya je yawo wannan irin karatun to in dai ba tarbiyya ya samu kafin ya tafi ba ko kuma inda ya je Allah ya sa ya fada a hannun kwarai wanda kaɗan ne ke fada a hannun kwarai din nadir ne wa nadiru layuka to yana dawowa sai ka gane wannan kai mu ma zai reda mu wani ma ya reda uban shi yana ganin ubansa ba kauye uban shi biya kudi sai tafi karatu amma ya dawo wanda yake fara saka mu yana ganin ubansa ba kauye mutanen da ya zauna da su don duniya da zaka zauna da mutane suna da tasiri a rayuwarka kana gane wannan ai environment inda zaka zauna yana da tasiri a rayuwarka anan ne nake gaya mana abin nan yaro da na karantar da shi iyakacin aikin da aka sani koya ma yaron alamtara kai fa zuwa nasi ya je ingila ya yi sakandiri ya yi firamare ya yi sakandiri ana so ya koma ya jami'a iyakaci amma yaron nan kallo na yake yana cewa malam kana da tabuwa maman shi ma ce maman shi tana da matsala tana da matsala tana da babu da magana sai Allah Allah Allah Allah da baka gani Allah da baka tabawa you know kawai kuna cikin abin nan eh, wane ne disturbances disturbances ne mu yanzu wannan yaron idan alkiyama ta tsaya a ƙarƙashin ku an kusa ku mu ahlikum nara me iyayensa za su gaya wa Allah akwai ba mabanci magana ba su da wani dalili kuma karatun da yayo ana iya samu Najeriya da fishiyawa da ko ba samu ana iya samu a wata ƙasar da ba zai iskance haka ba kai ba ma iskancewa bane wannan kafircewa ne tun daga ba ɗaya bai yadda da Allah ba sai idan ana taɓa shi bai yadda da Allah ba sai idan ana ganin sa kuma ina maka wannan magana akalla an fi shekara ashirin yanzu magana da nake da ke an fi shekara ashirin yanzu wannan yaron ya zama mutum wata rana ana iya jawo shafai da shi takarar gwamna ya za a yi ba zai ce muku bai zo kare musulunci ba dole ya faɗa haka abin da jama'a mun gane mai yake son kawo suka ce aikin ku ba sai kun shigar musulmi cikin kiristiyaniki cikin kiristanci ba a'a ku kashi kawai ba addini ya su ce ba addini tare da shi shikenan bukata ta ne ta biya wannan daga cikin abubuwan da suka yi daga ciki suke cewa a cikin wani littafi da suke cewa algaratu alal alamin islami wato attack da suka kai wa duniyar musulunci attack sunan littafin kenan hari da suka kai wa mai duniyar musulunci abin da suke faɗi a shafi na goma sha ɗaya a wannan littafi suka ce inna tafshira bin nisbati lil hadaratil ah, algharbiyya mu fa dangane da wayewa irin ta turawan yamma iliminmu na yamma to dai a wurinmu wannan mishan da muke da shi wannan manufa tamu rabu ni zata ne mun ɗora su akan tsari biyu ne manufarmu ta yahudawa ta kiristoci don kun san suna haɗuwa su yage mu idan babu nan kuma su faɗa su, an fahimci dina wannan bayanin baya sukan haɗu su yaƙe mu don mu ne al'adun mushtara idan ba mu ba to kuma sukan yi ainihin yi fada tsakaninsu to sai suka ce tsarin nan namu da manufofinmu ya gino a kan abubuwa guda biyu ne tsari biyu muka dora shi tsari na farko shine mizatul hadani sai tsari na biyu shine mizatul binayi tsari na gini da kuma tsari na rugujewa ko kuma sun fara da rugujewa ka ce tsarin rugujewa da kuma tsarin gina tsarin mai ruguzawa da tsarin mai ginawa to me za su gina me za su ruguza suka ce falhadamu an hajima shakhsiyatul muslim aikin da za ka yi na ruguzawa shine ka ruguza personality na musulmi ga musulmi amma sai an tambaya a gane musulmi ne don ba abin da ke gwada musulmi ne tare da shi wasu ko kuma ita ne ina so kuma ita nan gaba kyau a rukuza shafiya ta musulmi a yau yaran musulmi da za a ɗebe su a mota su yi accident su mutu babu wani abin da za ka nuna mai gwada cewa musulmai menene shi aski dai na arna ne riga ta mai ta arna ce akwai riga arna akwai ta musulmi kai ma ka sani ka kunne ga abubuwa a hannu kamar za shi yaki ko ba haka ba suka ce an tsadi mashakkiyatul musulmi fa hu min al masjidi wata hanya za ku fi ku fara rusa musulmi hanya ta farko shine fitar da musulmi daga masallaci sanya wa matasa kyaman masallaci wallahi jama'a a saudiya daga wannan da ido na mun tafi samina za ga masallaci ba kama wannan ko fiye da wannan a unguwa tsakanin magariba da isha'i ga malami zai zo ya karatu bayan isha'i wani ya dora kuma ba a biya kyauta ne da har ma suna ake kawowa da drink amma yaran su matasa ba su nan a wurin kwata-kwata killanajin ba ruwansu da masallaci yaran larabawa an riga an gaba da su amma da asuba in ka tashi bacci da asuba za ka masallaci sun taso gidan kwallo subhanallah yadda ka an taso filin yi ga bala'in shan taba ga bala'in shan taba yaƙi idan bai zo gidanka ba to baka san ana yi ba idan bai zo gidanka ba jama'a muna gane wannan suka ce a rusa musulmi a fit da shi daga masallaci yanzu a tambaye mu datti da nawa ne ya kawo hannun ƴaƴansa ya zo da sunan ya tursa sa su sai sun zo su ji abin da ake faɗi jama'a muna gane ba ba wanda ya gaza kai ƴaƴansa primary school da secondary da jami'a wannan responsibility ne mai kyau ka ɗauka ka kyauta amma ina addini ya za ku yi da Allah ne ka koya mai sanin Allah ina haƙƙin Allah da ka sanar da shi ko ko wannan ba shine a assignment ɗinka ba ba shi ne aikinka na farko da Allah ya dora maka ba da suka ce idan muka samu dama aka fitar da matasa daga masallaci a raba su da wannan karatun magariba a raba su da abin da suke aiki na farko kenan ko to ta wannan hanya ta dan ba na rusa musulmi duk musulmin da aka fitar shi a masallaci to an riga an an tsigo me dan ba na rusa shi jama'a mun fahimci magana tsigwan dan ba na rusa wannan musulmin sai suka ce wa min alqur'ani idan ka samu ya fito daga masallaci dama mai ake a masallaci karatun alkurani ko daga yanar ko ina ko tafsiri ko addini ko yanzu ka rabo shi da masallaci to ka tabbatar abin da ya rage na ƙur'anin da ya koya a masallaci kuma ka raba shi da shi muna gano wannan ka fitar da shi daga ƙur'ani. sai abu na gaba wa min muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka fitar mashi da soyayyar annabi muhammad asalin musulmi da an tabo annabi furgicewa yake yi ran shi baki yau an waye gari wasu musulmi ke kare wanda ya aibata annabi kare shi suke yi suna ba shi kariya ai bai kamata ai haka ba jungle justice wane ne wane ne wane ne saboda annabi ya fita a zuciyarsu jama'a muna gane wannan ya fita a zuciyarsu an riga an yage musulmi fa aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi ba fa wanda Allah yake kare sunansa cikin sunansa cikin sunansa in ba manzo Allah akwai bukata a zaunar da mutane a gaya musu waye annabi Muhammad akwai bukata haka nan to idan ake wannan wannan shine rushewa guda uku da ake so a yi mana yanzu wace ce ba yi ba eh idan ba inda Allah ya azurta su da irin wannan santa ba ga wannan santa ba karamar rahama ba ce ga duk wanda yake wannan yake sai in ba ya sai fa'idar su dan na tabbatar yaro zai hada shi qur'ani ana da san addini ana in dai an an tsaya ana biyan kudin makaranta da da matsa masa yazo da kula insha Allah dan wurin Allah zai taimake shi hada shi qur'ani unguwa nawa ce estate nawa ka sani a Abuja ba masallaci eh kuma musulmi ce da shi ba masallaci ba islamiya kuma ko akwai islamiyyar ta tsaya ne kawai a musamman primary school ba secondary bare magana jami'a amma boko akwai primary akwai secondary kaga ka nuna musu cewa duniya ta bi lahira sai ba ta fi lahira kai da kanka koya wannan ka wannan kuma wannan yana da yana da yana yana da yana da impact mai muni akai matsala ce wannan matsala ce ko muna so ko ba mu so matsala ce kuma muna ganin ta kuma ku je ku tambaya ba mutumin da ya fi moran ɗansa a duniya irin mutumin da ɗansa ya koya wa ɗansa tsoron Allah duk duniya ba mutumin da ya fi amfanar ɗansa irin wanda ya koya wa ɗansa tsoron Allah idan yaron ka tsoron ka yake ji kafin ya girma kenan in ya girma ba sai ka ɗan shi ba ma sai ba ka mai zuru ya ma zuru-zuru. ba shi kenan amma in Allah yake tsoro fa eh shi za ga mutum da hurhura yana ɗaukar ubansa a wuya yana dawa fili shi yana ba shi abinci a baki yana kula da shi ya san cewa ba yadda za a samu rahama Allah sai ta hanyar uban to wannan ba tsoron ke ji ba tsoron wa yake ji to aikin ka samu shi tsoron wa sai ka raba shi da inda zai samu tsoron Allah an samu mai matsala muna ganewa to wannan rusawa guda uku suka ce wai ai mana wannan rusawa ka aka rusa mu a raba mu da Qur'ani a raba mu da manzon Allah a fitta mu cikin masallaci wa amma al-bina'u sai suka ce to kuma wuri uku sai mu gina su wasu wuraren mu gina su daga ciki tansirar musulmi za a kana mun kai da musulmi kirista mun samu dama mun samu wannan kesi a Najeriya mace musulma ta zama kirista ta auri kirista ya faru kuma a daura mata aure da kirista an yi haka sai baka bincike a nan Najeriya wato ɗan ba haushi ɗan ba fulatani ta zama kirista ta auri kirista saboda law law soyayya soyayya ruwan zuma wani lokaci ruwan guba soyayya ba ruwan zuma wani lokaci ruwan guba duk mutumin da ya bar soyayya tana juya zuciyar shi da wuya ke halatta wannan karamin misali duka shi mun suka ce a tabbata an mai da kirista walakin idza ma amkana idan ba a samu dama ba fa yasbi an tukhrijahu min al-islam to kawai ka fitar da shi daga musulunci ko da bai shiga kiristanci ba dai ya tsaya ba musulunci ba ne eh kace haka to kaji ta wata hanya suka bi wajen raba mu da musulunci malam wannan matsaloli na kaɗe-kaɗe yin kulob na rawa da waka ko ba ka ba yanzu a garin nan kulob na wane? eh lissafa wanda ka sani tuku na kafin dawo kulob kawai da kirista wurin aure idan za a aure a sa wata farar riga kamar fatalwa ko ba haka ake yi ba a zo a kawo uban mata ya zauna nan uban miji ya zarta ba dai mutunci ba mutunci saboda mun riga mun bar Allah sai Allah ya sa matan mu ma su tafi karfin mu matan mu ma da yawan mu gidan mu ya kwace a hannun mu mata suke da gidan a hannun su mata ba suke da gidan hajiya hajiya ba wasa ba to kaji su suke da gida a hannu eh mutum a kira mata shi yana kyarma kada ya saba mata sun riga sun taho tare jan da dadewa daga shi sai ta ita kadai ce to kaji ka san wani lokaci ita kadai yana bata fawa ba ita kadai ce ta samu fawa rika juya mutum rika ganin ma kawai mai gadi ne shi dukiyar ma ita da 'ya'yanta ne yana dan da suna taimakon shi ne kawai suke musu al'amura Allah ya gyara zukatanmu daga ciki hada abin da suka koya mana na zaman makoki wai yau gidan musulmi za a mutuwa a rika zuwa ta'aziyya wai sai mutum rubuta sunan shi don Allah wani wa da dauko wannan eh? kuna tsoro ne ba al'ada kirista ba su da yahudu arna suke yin wannan mu ba ma haka in ka zo ka zo don Allah sannan ma zama makoki wannan bai da asali bid'a ce a zauna a sa kanofi abin da sa ku ga ban damu da mutane ba ko yan boko na ga suna yi ban damu da su ba saboda gidan malami ba a mutu an kawo kanofi shi ya san bid'a yake shi ma ya sani ba a sa kanofi don an mutu wa ya gaya maka ana sa kanofi ne saboda duk wanda ya zo wa ya gaya maka za ka zauna gidan ka wanda ya zo maka ta'aziyya tashi tafi ba inda aka ce kai ta'aziyya ka zauna fira ta Allah sarki shekaran jiya nan muna tare da shi wa tambaye ka eh muna ɗaura kanmu cikin musiba in dai kuka haɗu ku biyu ku uku ya koma dandalin gulma ba dandalin ta'aziyya ɗaya daga cikin magabata ce aka gulma ake na tsani haka ya faɗa kalma da ta ce na tsani wurin wurin wurin taron taron taron ma'atin Allah gyara zukatan mu daga ƙarshe abin da suke cewa musulmai sun koya mana annal islam la yumkinu an yahkuma al-haya ba yadda za a yi musulunci ya tafiyar da rayuwa sun inda za a bar musulunci ya taka rawa a kan tsaro musulunci ya taka rawa a kan ilimi musulunci ya taka rawa a kan wannan malam za a ga al'umma mai kyau wanda gane wa inda musulunci zai taka rawa to su kuma abinda ba su so a ga kyawun musulunci abinda suke shafa wa fenti ba dare ba rana babbar ajandar su fada da musulunci to da haka duk wani abin da zai sa a ga kyawun musulunci ba za su bari ainihin a ga wannan ba ka duba littafin da suke cewa al-ittijahad al-adabiyya juz'i na biyu shafi na da 204 zuwa da shida shi ma sun wannan bayani daga karshe da mun san ayoyi da daban-daban Allah ya ce walan tarda an kale hudu walan nasara hatta ka tabi'a millatahu hujja akan wadancan bayanai da muka ko in an ce ina hujja to gashi Allah ya ce walan tarda an kale hudu walan nasara hatta ka tabi'a millatahu sannan Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani in tuti'u fariqan min allazina utul kitab idan kuka bibiye kuka bibi kuka biye ma wasu waɗanda muka ba littafi yahudu da nasara to dai za ka raba ku da imanin ku su mai da kafirai su mai da ku kafirai ko a aikace ko a magance ka ga mutum lalle ya kafin cewa Allah yawa Allah ta waye ko a magance ko a aikace amma za su mai da ku kamar yadda Allah ya ce yake gaba gaba zan tauka wanda Allah ya sa zan iya dauka da wuri akwai wata gaba nan eh, in ce gaba gare ni ita ce matsauki gaba da zan magana kanta a tafriku bainan nan ko bainan shigo. yadda za a yi a raba al'ummomi a raba mai al'ummomi wannan rigingimu da ta ga ana yi ba haka nan ba ne rai kuwa ba yadda za a ka ce boko haram ba hannun waje zai yi ba ba yadda za a ka ce wannan ba ne ba hannun waje a wajen wa ake siyo makami wannan ba dogon magana zama suwa suke kera makamin da ake siya in an zo an siye shi wa ya siya yau fa inda za ka ce shugaban kasa sai ya gaya maka jindiga nawa aka siyo bom nawa aka siyo kaza nawa aka siyo wallahi ba zai ba zai iya faɗi ba ko za ka shi shi saboda kasuwancin baya da wani zitar an yi ne tsakanin wasu mutane cikin sojoji ba tsakanin gwamnati da gwamnati ba wanda asalin duniya kasuwancin makami ana yin tsakanin gwamnati da gwamnati mun san cewa kasa ta ba sun sayar da mana kwarar ga kaza kwarar harsashi kaza masu kama kaza da gwamnati da gwamnati kaga ko nawa aka kashe an sani amma yau an saki cinikin makamin ma hannun wasu wannan wata magana ce wanda ta hanyar ta zan je zuwa ga wani abin da nake so ku fahimta ana so ne makami ya yawaita hannun mutane don su faɗa da aka zo za a yaƙi libya mun ga yadda aka yi dun na yi wannan bayanin a baya an fasa ta ne don makami ya zama available a ainihin hannun mutane raba kan mutane musamman musulmi ɗaya daga cikin yan mishan ɗin da ke cewa ya ji ba an yaba al'arabu wal musulmi na mutafarike dole mu tabbatar domin suka ce al'arabu suna nufin larabawa ko don su ne zuciyar musulci muna ganewa a wajen su mutu samu musulunci ko to sukan yi adawa da su fiye da mu dan mu kindi ne nasu mai ci magana suka ce dole mu yi aiki tukuru saboda larabawa da masu bin su musulmi su zama mutafarrike kan su arabe sannan baku bila kowa rabuwar kai zai sa su zauna ba su da karfi wala asiri ba su da tasiri yanzu kai larabawa gaba ɗaya a haɗe suke duniya akwai da za da su eh ƙarfin da Allah ya ba larabawa ta su da yawa ce maka ƙasar isra'ila mai mutum ƙasa da miliyan bakwai ƙasa da miliyan bakwai egypt kawai tana da almost 90 miliyan na mutane mutum miliyan tasiri sannan ga ga irin su kasashe ga su falastino ne da yawan su ga irin su jordan ga kaza kewaye ake da isra'ila ke zai ka duba ma amma abin da isra'ila ke so shi ake lallashin su ma ake za su zama babu ƙarfi ba tasiri su kansu falasɗinawan sun rabu ya kai kashi uku akwai harakatu hamas akwai harakatu fatahi akwai kaza kaza eh, liyabaku bila kowa suka ce dole mai aiki mu tabbatar kansu bai haduwa wannan rigima ta ka gana a siriya za a ba yan tawaye matami inda ake fada a ƙasar Larabawa ba za ka taba samun America da rasha suna goyon bayan bangare ne ba a'a sai dai rasha na goyon wani bangare amerika na goyon bayan wani bangare idan aka ba wannan makami suka yi karfi yan ta'adda ko ka ce yan tawaye suka kusa su samu nasara to da sun samu nasara yakin yatsa. tukun ba su yayin ya tsaya in sun kusa samun nasara ta ce ku dan dakata da makani ku dakata da kudi ku dakata da abin da kuke ba su mu kuma bari mu pumpin nan gefe ai ta pumpin wajen gwamnati ai ta pumpin su kuma sai su kaso da karfi su kusa dan da wayannan in an kusa cin su da yaki to zai yakin zai tsaya a daina kashe mutane ko sai kuma a dakatar da sai a koma kan su ba wai haka nan bane ta gangan ciki ya buku bila kuwa wala ta'sir ya ci gaba da cewa idan ta hada musulmi na fitin kurakuriyatin idan musulmi suka haɗe a gwamnati guda mai karfi amkana an yi su hula a nasar alai suna iya zama mana bala'i wallahi zama suke suke karatun mu jama'a mu mun kasa karatun gidanmu bare mu na gidansu su ko sun karanta mu idan muka dinkule muna iya zama musu bala'i eh kuma ko a ina muka dinkule to muna iya zama abin da ba a san baki muna iya gagara amma da yake a watsa muke Allah ya sauwaje wai za mu iya zama bala'i da hadari ga duniya a faɗar su can amma idan suna rabe to za su zauna ne bila wasu ne wala tasiri ba tasiri yanzu dai zan baka misalin Najeriya ɗan takara nawa muke da shi a zaben gobe ɗan takara shugaban ƙasa nawa uku ne ko hudu eh? muna da ɗan takarar shugaban ƙasa akwai akwai akwai alhaji atiku abubakar akwai alhaji bola tinubu akwai alhaji rabi kwankwaso akwai alhaji yabin da waje a nan da ya arewa ke al-mustafa yanzu muna da guda hudu ko waɗancan suna da guda nawa abin da ya sa na sako ɗayan dan fa musulmi ne shi ma yana da tashi ajanda can ta su gida amma tun da yana la ilaha illallah tare da mu mun karɓa ana wa aiki mu ɗauka hudu gare mu sun suna da ɗaya ba zan yi dogon bayani ba don ba wanda bai ji ba a nan yadda ake tsayawa mimbarin coci mimbarin coci ake hawa a ce gaba ɗaya kowa ya zaɓuwa ya zaɓi wannan wanda ba musulmi ba su. idan aka tafi zaɓi a haka za mu samu matsala kuna ganewa kuma suna iya cin zaɓen don sun fi mu yin katin zaɓe mafi yawan ƙuri'an Legas to ƙuri'a ce ta inyamurai mafi yawan ƙuri'ar Legas da da su kansu 'yan Legas ɗin 'yan ƙasa sun koka baki sun karfe ƙuri'a mafi yawan ƙuri'ar Legas ta inyamurai ce kuma ka zai ga yadda suka karɓi ƙuri'a a nan abuja ka zai ga wuraren da suke da ƙarfi sun karfe ƙuri'a ko sau sau mafi yawa su suka cika wurin suka karfe ƙuri'a manufa nasu ya zama shugaban ƙasa mu fa mu dawo gida wayannan mutanen guda hudu waye shugaban musulmi a Najeriya sarkin musulmi haka ne da sarkin musulmi zai ce ku zo ina neman ku in sulhunta ku in an yi sa'a ne su je in an yi sa'a su je in ba a yi sa'a ba ba zuwa ba za su saboda bai isa ba idan aka ce sarkin musulmi ya je duwa ce to wane eh, a matsayina na jagora sai wane musulmin yamma Ka kai musulmin wuri kaza na gabas ka kai musulmin kaza ku haƙura ku kyale musulmin tsakiya an tsanci magana ya zama shi ne ɗan takarar mu guda to yaran waɗannan 'yan siyasa su za su fara fitowa suna zagin sarkin musulmi sai sun mar tsirara su kuma ku gane ba zagi na rashin mutunci ba irin wanda ba za su yi masa ba yaran su don me mun karanta da ku a baya cewa siyasa ba mutunci siyasa ba ne the political has nothing in common with the moral the political has nothing in common with the moral in dai kana son mutunci kanka je siyasa in ka ce ba ruwan sarki musulmi ya shiru ya bari mabiyansa su je zaɓe da ɗan takara hudu kenan da shiru kenan kada ya ce komi kenan bai da amfani shugabancin bai rana ba jama'a muna ganewa wannan na kawo mana misali ne yanzu ga na gabanmu wa kake ganin zai hakure ban moni abu ɗaya ne in Allah ya kawo mana taimako daga wurinsa wanda ya fi kuɗi a ciki ya amfani da kuɗi ya sa ɗaya ya janye mashi sai ka ji ko bai ci ba wannan taimako ne daga Allah a samu mai mai kuɗin gaske ya yi amfani da kuɗinsa ya murkushe ɗaya ya zama mun je zaɓe da mutum ɗaya ko ma waye amma in ba haka ba haka za mu je zaɓen ƙarshe mu fadi yau nan arewa mun ji da kunnen mu sun ce wancan za su zaba nan arewa suna so su zagu fita obi da addini ya ne ya hada su muna ganin wannan abin kamar wasa ba wasa ne. ka dai san mu a kasar nan a ce mu bari a zo a rantsa mana da fita obi malam ba zai yi ba mutumin da mai da yan yankin mu sai sun sa kad a wuya su zauna a jihar sa a lokacin da yan uwansa na yankin mu sun yi kudi wannan ba magana ba ce ba kuwa yana fata waƙiƙi wanda kowa ya sani duk dan arewa sai ya sa ta cikin dai ba ma'aikacin gwamnati ne sai ya saka wani katon abin nan gunki ya rataye wani ba wuya haka suka yi abin da ya mana kenan an da kisa da cin mutunci Allah ya gyara zukatanmu su ɗayan suna so di yadda za a yi mu zauna ba mu da daga ciki suke cewa haɗin kan musulmi inna wahadatul islamiyya Na'imatu, haɗin kan musulmi ya riga ya yi bacci yanzu haɗuwar kan musulmi ya riga ya ne ya yi bacci sai suka ce ya ji ko an na za a tafi hisabati na wannan na'ima ka da ya sai dole mu sanya a tunaninmu mai bacci ko wata rana zai farka suna gawa kansu ko musulmin da kuke ga sun yi bacci sun saki karantarwar annabi suna shan wahala hanya nan gaba za su farka fa to kafin su farka ku yi musu illa a gane magana kafin su farka ku yi musu mai illa wannan kenan kware kuwa malam duk wata ƙasa duk wata ƙasa ta musulmi da aka ga za ta farka ta yi abin kirki sai an kirkiro wani dalili a rusa ta ana gane yi ka je ka duba yadda aka rusa daula ta usmaniya ka ce daula usmaniya ba namu usmanin ɗan kodiyo ba an yi daula a Turkiyya, wanda ake ce a daulatul usmaniya kuna ganewa yadda suka fatattaka daular tasiru daulatul islamiyya mai karfi karshen daular musulunci da aka taɓa yi a duniya kenan mai karfi ka je ka karanta littafin da ake cewa a daulatul usmaniya awamilun lahabati wa asbabu saqata sunan littafin malam yayi rubutu ayyo akan yadda aka kafa daular da irin aikin da ta yi da kuma hanyar da aka biyo aka rusa ta ba haka nan bane a karanta wannan littafi za a samu ƙarin bayani wanda lokacin da zan cira to wani abu a ciki to duk wata ƙasa da ta taso za ta yi wa musulunci wani abin kirki sai an rusa ta da yawa nan wani zai magana iran kaza ba na so magana kansu saboda wasu hayar babban da lokacinsu ba a ci alaƙa da musulunci kai yadda kake faɗi faɗa ma musulunci iran matsala kake ba musulunci tun da aka kafa ƙasar iran ba ta da matsala irin saudiya Ka ku duk mutumin kirki dole so saudiya ko don yi wa annabi tara an fahimta ai kuma kowa yake shugabanci kai waɗannan mutanen kasan ko suna da kuskure suna da kirki ko da ba su komi ta shirya aikin hajji lami lafiya ya isa mu daga musu ba amma an riga mana propaganda an sa sai ga musulmi na ta zage saudiya ta zage saudiya ta yi abin da saudiya ta mai Don wasu shugabanni kun ga sun kasa abin da ya kamata preja ce a kuma kuna bayyanta ba shugabannin su preza ce ba suka iya in faɗan za a yanzu ba su shirya ba ko ba su da imkaniya don haka madadin a rasa gaba daya to za su rasa wani abu suna son Allah suna son manzon Allah kuma yadda za a gada haka shi wanda ake ganin shine takadarin ciki wanda mutane na sura tashi a duniya suna mai sharri kamar shaidan wannan wasu ke kiran shi yariman nan malam ko aikin hajji da aka yi bana tawaga ta farko da ta sauka a kasar shi ya zo har filin jirgi ya kare su saboda girmama bakin Allah wannan tarbiyya shi da kansa ya zo tawaga ta farko ina ga ko daga indonesia ne ko da kasa shi ya zo da kansa saboda baban mai lafiya a shi zai zo da kansa wala mutumin da ya damu da addini shugabannin saudiya ba su nan mu mu ba ruwan su da addini ko ba ka ba namu ba su da addini gara nasu da namu duk abin da ya shafa addini ba sa wasa da shi su taimaki ƙasarsu a addini kuma su taimaki waje amma iran kullum fada take da musulunci a fili da ɓoye shi yasa ƙasar iran akwai wani abu da nake so in fitar kwanan nan fassara wani gidan talabijin da ya fitar da wani bayani ina so zan fassara shi da hausa da ya ɗau ‘yan wasu amfana ƙasar iran ba masallacin hannu sunna guda ɗaya gaba ɗaya haka nan ba na ɗarika amma akwai wurin bautar yahudu da nasara to da mu ne matsalarsu a musulunci a wajen waɗannan su da wani musulunci yadda iran take da ƙarfi da teknoloji da waye kaza kaza ya musulunci ya samu ƙasa ɗaya mai ɗan ƙarfi amma sai suka koma su ne matsalar musulmai jama'a muna gane wannan wannan abin karka ɗauka haka nan akwai dalilin da ya sa ta ƙirƙiro wannan shi yasa yahudawa suna da yawa a iran in ka karanta wannan abin da makala ɗin za ga inda na ware yawan yahudawa da ke ƙasar iran sun zauna lafiya amma ahalin sunna in lokacin tarawih ya zo sai dai su rika zuwa sifarar yan basi yan su suna sallar tarawih ba a musu tarawih a idi sai dai ku je sifarar yan basi yan a akwai musulunci idan mutum bai sani ba sai rika waye wai an ce islamic republic yau da ce islamic ne musulmi an gaya maka ba musulmai bane da kai kake kwaɗi duk wanda ya zagi abubakar musu ƙarya yake wallahi arni ba mai zagin abubakar wallahi sai arni ba yadda za Allah ya sauke ya turo mala'ika jibrilu ya ce annabi muhammad ka gaya wa abubakar na ba shi aljanna kuma a samu wani tsaye zage shi kai ne wallahi kai dai arne wallahi sai yiwa ke ta kuke gani tsakaninmu da yan shi'a ba daɗi kuma ba za ta taɓa yin daɗi ba ba yadda za a kira kusa da jika zage abubakar wallahi kariya take sai dai mu watsi wallahi idan inda muke za mu cinna mar wuta ne kone wallahi dai kone tunda na lura iskar mutanen banza ne malam ka duba umar faci riga faci bankan faci saboda kare mutuncin musulunci da mutuncin kansa amma a waye gari wani yaro dan karami dan shekara ashirin yazo ina zagin umar saboda yaro ne dan banza da aka yi asararsa wasu irin bala'i ne wannan muna shi da bala'in yan waje ga wasu kuma bakaken mutane yanzu nan da rana goma ga wata zaga bala'in da za su da bakaken kaya su fito su ta zagin bari umayya duk wanda ke musulunci a afirka tun daga masar inda ka zaga afirka wallahi dalilin banu umayya ko wanda ka gaina la ilaha illallah muhammadu rasulullah su dai banu umayya da ake zagi su ne a zo a faɗa alherin mutum na sharrin sa auna mutane su gane amma ana gwada mutane wa banu umayya ne suke faɗa iyalin gidan manzon Allah ƙarya ne wallahi ba ai haka nan ba fa amma da yake duk sharrin yahudu ne A wasan addinin bai ba ke mana ƙarya tarihin ma wai ba yahudu ke rubuta mana tarihin musulunci ka karanta littafin da ake ce manhajul yahudi fi tazyifi tarikh irin salo da yahuda suke bi dan canje tarihi ke sa ba kowane littafi za gani a kasuwa ka saya ba ba kowane littafi za gani a intanet kawai kai download ka karanta ba sai ka bace sai ka bace Allah ta'ala shi da ta abubuwan suna da yawa idan wani shugaba ya tashi da kasan musulmi yana so ya yi wani aiki na haɗa kan musulmi sai a kashe shi wallahi ɗan shi'a su suka faka rawa ka kaso 90 bisa 100 wajen kashe fatiha musaini suka yi ta yada wa duniya wai saddam dama su turawa saddam ɗin ya rike musu wuya kuma suna ganin shi jigo cikin larabawa mai amfani ya za a kawo ƙarshen shi ba su samu dama ba sai da suka samu haɗin kan munafukai 'yan shi'a wai saddam ya kashe mutum ɗari biyu? ai mutum ne makiyin ɗan adam har mutum ɗari biyu ya kashe wannan ai yakin kare dangi ne da su suka shigo yaki suka rasa soja sama da dubu goma barin kaya nawa ya mutu a iraki don allah ka je google daga fara yakin saddam zuwa yau civilian nawa ya mutu ka je google mana google zai gaya maka civilian nawa ya mutu sojan iraki nawa ya mutu kudi dala nawa aka yi asara yarinya nawa aka yi wa fyaɗe mata aure nawa duk ka tambayi malam google je ka tambayi malam google to shi ya sa suka faɗa cikin protocol suka ce yadda an yi da sha'abu al-hukumu zati fataratan wajiza a wajen turawa wajen yahudawa kowa bawa ne har ranar tashin aljama suka ce abinda za mu iya yi mu ba a ƙasa mulkin kanta sanar da duniya a yi bikin ba ta yancin kai fata akan wajiza ɗan lokaci kaɗan abinda zai sa mu ba mutane yancin kansu ba wai don su wada su yi abin da suke so ba a'a yanzu wacce ƙasa ce ta isa ce abin da take so akwai ta duniya ya muna cewa najeriya an ba ta yancin kai ko yau nijar ma take bikin yancin kai alhali kuɗi ko sai an bugo musu daga faransa eh wai akwai yanci wai najeriya wai mun samu yanci ku ce za ku shari'a musulunci ku gani irin yadda za a yake ku ashe ba ku da yanci ku ce za ku yi tsare-tsare masu kyau a ƙasarku a ce ba ku da yanci suka ce to abinda za mu shi ne mu kyala ƙasa mu ba ta alhukumar zafi wata rakan wajira shi ma tarko ne likai ya tsira haza sha'abu ru'a albina mizi idan ka kyala muka kyala ƙasa tana mulkar kanta mutanen ƙasar za su zama ru'a'an bila mizi za su zama ɗan hayaniya ba bambancewa ba dattijo ba yaro ba matashi an gane ai kowa bai ganin mutuncin kowa mace na iya fitowa gidan rediyo ta yi zazzaga ta yi zanzaga ta yi zazzaga ta yi zagi ta yi zagi ta yi zagi ta zagi maza kuna cin mutuncin mata kuna yin kaza kuna yin kaza yanzu an samu freedom of expression kuna gane wani mugun abu ne wani freedom of expression bayan annabi ya ce kuffa alaika sai kuma ka ce freedom of expression freedom of speech shi yasa su suka gaya ma a cikin jewish conspiracy suka ce political freedom is an idea but not a fact political freedom is an idea but not a fact za ka aje wannan idea ne in ba kai kake mulki ba one must know how to apply kai ka san sanda za ka yi duk da ya kama na sassari to apply idan ba kai kake mulki ba yanzu kafin shugaban kasa ne ya zo mulki shine yawon zanga-zangan mafi ya yi tsada shine yawon zanga-zanga taliya da ya tsada shine ne tsaye ko ba ba ya dai samu ya tura wancan ya hau ke nan shi ma yanzu wasu na cewa ai zai da kirki ya kawo yunwa bari ya hau shi kuma kaga mai zai kawo <laughs> eh bari ka gani yawa sai dai mu koma ga Allah shine zai ke tausayin mu Allah ya ce wala taqatulu anfusakum kada ku kashe kawo nan ku inna Allah kana bikum rahima Kuma wani mai tausayin ku sai Allah Allah shi ke tausayin ku jama'a muna gane wannan political freedom is an idea but not a fact ya ce suka ce likai ya tsira hada sha'abu ru'an bila tamyiz wa منذ تلك اللحظه daga wannan lokacin da wani bai ganin mutuncin wani tabda'ul munaza'at za a fara samun jayayya tsakanin kungiyar jami'a da gwamnati tsakanin lebo da gwamnati tsakanin kowa na da yanci lebo suna ganin suna da yancin zanga-zanga su fito ita kuma gwamnati tana ganin tana ita ma ta fito al munaza'atu wal ikhtilafat ita samun sabani sai suka ce allati sar'ana ma ta tafaqam wannan sabanin ba za a dade ba an dan fara daga dan eh, protest na elsa ta tafaqam sabu yana girma ba a sira istimariya in ba hankali ba sai ya zama yaƙi cikin gida watan jalikun nira da fitwali wuta ta yaɗu a cikin ƙasa ai ta yaƙe a ana civil war lokacin america fa da ingila suna can suna kallo ba za su raba fa'ad ba sai ya girma bana gane ba yi ku tare su ce eh wadanda eh, ku ku da ku da ku suna gefe suna kallo watan jalikun nira da fitwali da suka ce waya zulu asaruha kullu zawal muna kallon ƙasa ana faɗa ba za mu raba ba su ta ƙona gidajensu siriya ta dagargaje iraki ta dagargaje bisa lebanon ta dagargaje wuri ka ba dagargaje wasan dalilin niranu fi duwal wa ya zulu asaru ha kullu zawar ɗaya suka ce wannan yakin da aka yi zai taimake mu وسواء أنهكت الدولة الهزائز الداخلية أم أسلمتها الهروب الأهلية إلى عدو خارجي فإنها في تلك الحالتين تعود قد خربت نهائيا كل القرار suka ce mu a wurinmu yakin cikin gidan nan ya dagar daga kasar ta kai gwiwar ta kasa yanzu Siriya ko yau aka daina yaƙi kafin a gina kasar sai a shekarar ɗari ana gane ai ya a shekarar ɗari don suna da more than 10 million abin da refugee ɗan gudun hijira a waje ya za ka sake da tattalin ɗinsu ka za ka za ka ta ga aiki ne suka ce to mu a wurinmu ƙasar ta dagar daga kanta ko kuma sai mun taimaka an ƙara sata mu duk ɗaya ne a wurin riba ce idan mu za mu taimaka a ƙara sata a nan ne za mu saci mai a nan ne za mu saci kaza a nan za mu saci kaza a nan za mu nemi kaza in kuma sun gama da gargaza kansu sai mu zo a matsayin yan gwangwan haka za mu yi an man har gurubul ahaliyati ila adiyul khariji suka ce koko yakin cikin ita civil war ya kawo ta gare mu sun ka huce da sojojin majalisar ɗinkin duniya sai mu tura su a matsayin Peace eh za mu tura Peace keeping suna karɓar doka daga wurin Eh, in mun tura su su aiki da kwala wanda ake ganin zai amfani a ɗi da wanda ake ganin da ɗan sauran shi ga wani na shure shure mai cika ba kwali shi ga wani na shure shure mai kwali shi wani mutum yana ganin ai sojojin majalisar ɗinkin duniya 'yan ba ruwa na ne kai kiyaye kanka har na su kafa sojoji su ba su kuɗi su ba su abinci kuma su yi maka aiki kiyaye kanka Allah ya gyara mu daga ciki suka ce laqad bazallal khilafu baina kulli wahidin wa ghayrihi fi jami'i asrad al-ummi na shakhsiyyah wal qawmiyyah bi nashri ta'assubat ad-diniyyah wal qabliyyah khilal 20 qarnan wa min hadha kullihi tatakarraru haqiqa hiya anna ay hukumatin munfaridatin lan tajid laha sanadan min jaratiha sida tad'uha ila muharabati hadithana suka ce mu yahudawa muka zauna muka yi aiki tukuru muka haɗa sabani tsakanin wannan ɗan siyasa da wancan ɗan siyasa tsakanin wancan gari da wancan gari wancan kabila da wancan kabila mu muka creating sabani ko kuma in akwai sabanin ɗan kaɗan mu muke buɗe sabanin ya girmama ana ganewa shi yasa kaga ai ingila yau tana goyon bayan ipop saboda suna ga ai ipop sun kamo hanyar cinna wa najeriya wuta in yau za su yanka mutanenmu gobe su kashe mutanenmu Jibu su kashe mutanenmu malam wata ba za mu haƙura ba za mu rama ƙasa sai ta shiga mai yaƙi eh ingila jira take yaƙi ya tashi a najeriya kanwa uwar gani amerika ba kanwa uwar gani ba haka da bane suna sane suka ce mu muka yaka sabanin tsakanin wannan da wannan kai ana cutar kafa kudin kasar nan fa daga wurin kafe yake zuwa kada ka yadda ka ce a referendum a so a raba kasa kai wani yadda ba kai ma freedom fighter ne sai da gangar suke suka ce bazallan khilaf bai da kulla wahiyar wa gairi fi jami'il agharatil umamiyyin shakhsiyyat wal qawmiyya dukkan ruwan waɗanda ba yahudawa ba mustawa na individuals da kuma taron jama'a duk muke wannan aikin Suka ce ne manufanku na yaɗa sabani suka ce wa min haza kullihi ta takarrarun hakika mu kawai abu ɗaya muke so ya tabbata a duniya anna ayya hukumatin munfaridatin kowace gwamnati ita kaɗai in ta kaɗai ta lan ta ji da laha sanadan ba za ta samu support ko goyon baya ba min jaratiha daga makwabciyarta don a yaƙi idan muka zo yaƙar iraki kuwait ba za su yi mata kuwai tana gani ana fatar da iraki tana jin daɗi har ma ta ba da wurin da za ta yi iraki hari akwai inda aka tara jirage a kuwai aka ce wa iraki hari alhali kafirci ne musulmi ya taimaka da kalma ɗaya kafirci ba nake cewa ku saurari da kyau kafirci ne musulmi ya taimaka da kalma ɗaya a yaƙi musulmi kafirci ne mukhrijin minar al musulmi ya ba da kalma ɗaya a yaƙi ɗan uwansa musulmi kalma bare ya bada filinsa ya bada man fetur ya bada diesel ya bada kaza ana kai wa dan uwansa haji amma ku ya ta bada filinsa aka fasatta kaza iraki nan ne ita aka shi suka ce duk wanda yake kusa to ba zai iya taimaka da uwan shi ba kuma ka kalli duk kasar da za a yaka makwabciyar sai dai sai abin nan sai menene yau wata kada kan an gaba da wannan ita ma wata rana sai a kirkiro mata na kalefin salon da aka yaƙi iraki daban salon da ake yaƙar sauran ƙasashe daban-daban suka ce dumbu muka wannan to da wata hanya suke bi suka ce na anu na hukumu tsawa'ifa bisu gilali mashair alhassadi wal basada to kage su suke shigo mana suka ce muna samun dama ne akan ƙasashe da yin amfani da hassada da ke tsakaninsu da ƙiyayya hassada da ke tsakaninsu da me da ƙiyayya yanzu yadda ake so a huro mana wuta a arewa wutar da ta fi shi ne ana so a gane fulani daban hausawa daban har ma wasu kilifin kuna saurare hmm. a yadda eh, gwamnatin eh, dan fodiyo ta fulani ta zo ta yaki ta hausawa ta ci mutuncin hausawa alhali rigima ce tsakanin manoma da makiyaya wanda tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rigima tsakanin manoma da makiyaya amma mu da ka tara mu ko ka samu mutum mahaifinsa ba fulatani ko mahaifiyarsa shi ba ka fike ba mahaifinsa ba haushe ko mahaifiyarsa Ba da wani bambanci mu dama ne ya haɗa fulani da hausawa addini ya haɗe su wuri guda ko ba ne ba addinin da ya haɗe su an waye gari ba haushe baya ganin shi ba haushe ne fulatani ke gani shi ba fulatani ne to yanzu ana nan an ɗauki hayar mutane su shiga su fita sai sun raba tsakaninmu idan muka suka tabbatar mun rabu bahaushe na iya kashe ba fulatani ba fulatani na iya kashe ba haushe to daga nan sai a zo implementation na aƙida da ake so suna gane wannan da haka mu yi hankali mu yi hankali ba bambanci tsakanin ba fulatani da bahaushe inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqu mu koma kan wannan ayar zo na lafiya suka ce mu ne muka yi amfani da abu biyu alhasad wal baghdad hassada da kiyayya da su muke amfani muna muna mulki inda muka ga suna rigima sai mu zo ko ni da kai muke faɗa yau wanda zo raba mu shine shugaba ce kai ya tsalla ka a to yi shiru shiru kai ma faɗa ka yanzu waye shugaba shine shugaba hmm. an gane ai hmm. ko da da matar ka kai da matar ka kake faɗa sai ɗaya ta zo kai muku sulhu ta zama shugaba yanzu ta zama eh dan faɗa zaka ji ya aka kai faɗa me <laughs> me faru sai <laughs> eh, ko ci da ba duk wanda ke sulhun da aka yanzu shi ne sama kule kasa haka ta yi da sulhu suke subhanallahi suka ce shi ko wannan hasada da kiyayya abu biyu ne ke kara musu shi ke kara kingiza su shi ne mai allati yi a ha a tsikuwar wanda tsanani matsuwa a talauci a tsikuwar faka a ƙa'idan tarihin fulani duk wanda ya sama fulatani da talauci Allah ya ba shi dukiya ta shanu Allah ya ba shi dukiya ana gane wannan ayi ba talauci a wurin fulani an gane wannan ayi to sai aka ce to wani abu za a yi wa fulatani za ka ce a matsi shi a hana shi wurin kiwo duk aka kwashe sa da yake kiwo ba ka ce ba inda aka ware mai danye kiwon shanu aka saida in ya zo kuma ya shiga gona a kai shi kotu dole a samu bala'i da gangan aka yi wannan karka ɗauka ya faru ne kawai haka sai manufa shi ko bahaushe kowa san shi da noma an gane wannan aiki mafi yawa aikinsa shine noma da wannan noma ya dogara su sai aka waye gari an cinye noman shi yana ganin shekara guda gaban shi babu noma tuwo a gidansa wala dole dola san bala'i suka ce mu muna amfani da irin waɗannan abubuwan da sai mu tada fitina mafi yawan shugogin da ake amfani da su a zamfara da sokoto da wurare inyamurai ke kawo su bari muku karamin misali ba ana wa gwamnati sata nan abuja ba sata waya wayar wuta eh wayar wutan da ake sata galiban yaran hausawa ke satanta yaran hausawa yan bola su za su shiga hadari wata wayar ma da wuta ne su shiga rami su sace wayar amma in ya mai zai ci kudin sai an ba shi abin da samu kai ba satowa kai ba karfi kaza sai ya ba shi dan abin da zai ba shi zai ci kudin wayar kura da shabu eh wannan karfan da kake ganin ana kwashe shi mafi yawa yaran mu ne na Hausa 'yan bola suke kwashe karfan inyamurai yake cin kudin makamin inyamurai yake cin kudin makamin kudin bishiga su ne biloli sai dai mutum ɗebo bindiga za da bullet kaza ya ba ba fulata ne kudin ba ba haushe kawai zai zo mai balan ya saka alata shi ko ya koma gida kwanta a ci gaba da shan giya in balan sai zo sai a dora inda in kwalba da yake sha ya sha kudi ya zo kuma ba yadda za a ce security ba su da wannan bayanan an sani sai dai me ba abin da za a yi musamman idan aka waye gari gwamnati ta koma yadda ka san kiwon talatan dole a samu matsala dole za a taɓa samun gwamnati a rauni ba al'umma su ci zai taɓa yiwuwa sai sa asalin mulki ana yin sani da ƙarfi mulki ba sai da ƙarfi ko gidanka ne in ka zama sakwa-sakwa akwai matsala daga ciki suke cewa mun yi amfani da jarida idan aka ce jarida media kenan ba zan yi dogon karatu a nan ba zan tura mu littafi ɗaya mu je mu duba littafin da suke ce ma abin nan annufuzul yahudi annufuzul yahudi irin ƙarfin ke yahudawa suke yi sunan littafin kenan kawai ya yi magana ne akan ƙarfin a kan media kaga media ga media suka ce inna sahafatan lati fi aidil hukumati alqa'ima tun a wancan lokaci ba suka ce kaga jarida mallakin gwamnati wanda ke hannun gwamnati suka ce hiyal quwwatul azima jarida ba fa takarda kai ba gidan television kaza ka ai mun san dai jarida hmm. suka ce media suka ce hiyal quwwatul azima ƙarfi ne mai girma allati biha nahsulu ala tawjihin na da jarida muke fuskanta mutane da muke so yanzu akwai abin da ke karkata mutane zuwa ga abin da ake so irin media daga cikin karatun da muke wancan da ya wuce akwai clip daya da aka harba shi akwai inda na ganshi mutum kusan 94 a wancan lokacin dubu 94 suka kalla clip daya munan duka mu nawa ne ai na yawa na yawa biyuwa 94 94,000 ne kilif daya ga sunan da yawa sun da sun shafi ne a yi mm. to kilif daya wannan fa mutane ba su damu da addini ba wanda zai ga ana wa'azi ya saurara a yi mumi bo waɗanda suka damu da addinin su ne yan kaɗan kalilan masu kuni da kalilan masu to kalilan din ne ba 94,000 din nan ana gane wa yi ke ga wani ya yi tsara ne yau da za a ce maka daga wannan ranar da muka tura wannan kilif na wa'azi an samu wani ya tura kilif na zina ana in wannan ya samu 94,000 wancan sai ya samu kusan miliyan bina biyuwa ba su ko na fahimta da ba inda wani zai tura kilif na barna ta shi za a fi kallo fiye da na wa'azi idan wa'azi na yin tasiri a kalli wa'azi sama da mutum dubu casa'in su kalla cikin kasa da wata guda ko kasa da tasi biyu malam in barna ce abin ya wuce sai suka ce to wannan jarida tana daga cikin ƙarfin allati biha na'sulu ala tawjihin nas da ita muke karkata mutanen da muke so me yasa suka ce fa sahabatu tubayyinu al-matalib al-hayawiyyah lil jabur babu abin da ke bayanin bukatun mutanen irin jarida sai suka ce wa watu ulinu shakawa Shaki. da jarida ake sanin kuka masu kuka da suka ce watu wallizu zartara a hayanin bayan gauga amma fa midiya na haifar da rigima tsakanin wawaye midiya na haifar da rigima bayan bainal gauga'i tsakanin wawaye mutane sai suka ce wa min hilali sahafa mu a matsayin mu na yahudawa ta hanyar jarida da harasna nufuzan malam mun samu ci gaba ba kanan ba baki na hannu wara a fitari muna bayan labule wato media malam idan ana so ka zama dan ta'adda ya ka zama wani kaza dan ta'adda ne wani kaza dan ta'adda ne wani kaza dan ta'adda ne wani har sai duniya ta karba cewa su dan ta'adda haka abin yake ba yanzu fa a nan musulmi a duniya ba su da media guda daya ko kaga sunna tv ko kaga kaza kaza da sauran suna duk abin da za ka gani ina son ku kana wannan sunna tv da kake taka ba an makala ta ne a jikin sakala su yau suna yi shirin ka ko ba gaba idan kana ma misali kana da manara ko kana ba kana da kaza yau suka sa kai su ascire su dakatar da kare da ganin ka shikenan idan aka ce sunna tv tana ya kasu ne tana faɗar abin da suke kai mai muni sai su kirkiro wani excuse sai su cire ka hmm. to kuya za ku kuyi ku sai talatin ku jefa shi ko da ya su su wanda ba musulmi ba misali kamar irin koriya ta gaya ba musulmi ba ne amma da yake sun kiyarta su zama a bautar da su kaga kullum yanzu in aka san north korea ba abinda za ka ɗauka mutanen banza da fitinannu saboda kullum media mai take gwadawa fitinannu ne yanzu wannan shugaban rasha din nan ba da yana da ƙarfi ba shi ma wani ƙwaro ne da yanzu sun gama da shi amma da yake ƙwaro ne mana yana gasa musu aya a hannu ƙwaro ne mana ya shirya murucin kan dutse ka fito ba shi da ka shirya eh abubuwansu ne arne ba yanzu idan da wani musulmi zai karfi a duniya zai ba da soja su masu ba da soja a haɗu a kashe wannan karfin tuko kafin su koma fara mutu matsala Ce, ce ba suka ce idan da zahabu huwa quwwatuna lis-sayrati 'ala alal ala idan muna amfani da ko zinari mu kama duniya da kudi muke watsa wa mutane mu kama duniya ko suka ce ya jihu a inna sahafata yan bagiyar ta kuna na saniya ya kamata ya zama abu na biyu da ke ba mu karfi a duniya shine media sabana yau ya muke ciki eh kamar sa ina ne zaka taba ce abubuwan gabobin ga sunan da yawa amma mu dauki wannan gaba ala sabilil misal dan naga an nuna man lokaci kuma ana nuna lokaci kokari nake in tsaya eh kokari nake in tsaya ya hakuri kafa ta hudu shine ifsadu shububi an tariqi na shirin fasad lalata al'ummomi ta hanyar yada banna suka ce mu muke wannan aikin ya lalata mai al'ummomi ta hanyar yada banna Da cikin abin da suka yi duk wani abin da zai kawo sharri shi yake yadawa yanzu ina gaya ma da za a ce ga limamai limamai majalisar limamai ta je ganin shugaban kasa ba 'yan kaniwood ko 'yan bollywood suna gane ba malar sai an fara ganin 'yan kaniwood yadda ba ku bai ce ba <laughs> eh? saboda yadda suke da karaja ga limamai sun zo ganin shugaban kasa 'yan kaniwood sai an fara ganin 'yan kaniwood kafin a ga limamai saboda an riga ba su girma wannan da haka na ake ba yanzu da za a ga dan dan dan fim nan sai ga ana bin shi ana girmama shi ga dan rawa eh ana tabbata eh, akwai wani ji wa shine wakilin shi a bayan kasa yana nan arewa 24 shine wakilin shi a bayan kasa ai ko malan shedani ne wallahi sauki eh shi yasa America kai za ka yi mamaki dala biliyan nawa amerika ta kashe don ta kafa arewacin tukun dala miliyan nawa ta kashe je ka duba je ka tambaya ka tambaye malam google kai nan kusa ba akwai malam google ba nawa amerika ta sa jari a yin arewacin tukun? kuma idan suka yi midiya za su rusa ku sai su rika muku wasu abubuwa masu amfani ana taɓo tarihin ku ana taɓo iyayenku kuna ɗan jin daɗi kamar dai cizan jira ya ciza ya hura ya ciza ya hura sai kuma an jima ta to za mu ɗan shakata da nomis ji kaka kaka ta sai a kawo sai ta yi bala'i ana gane wannan ai sai a kawo wasu mata daidai lokacin magariba da gida cin abinci uwar gida na cin abinci matan da ko hijabi ba su da shi wai su za su yi magana a kan zamantakewa wuri. duk ba malamai yau yadda mata da gangan ne subhanallah wannan gaba tana da mahimmanci. to kaji amma ka je ka bincika idan an waye gari america yadda suka fi kowa son kuɗi har satan mai suke da su da ingila satan mai suke da su da faransa satan mai suke yi amma duk da haka suka daure suka tsige biliyoya suka zuba mana akwai manufa ko to tambaya a nan shine mu mai muka a kai ko ko shi kenan an zo an kafa mana arewa tafisko a kano da ire iren ta. hausa kaza hausa kaza ba matsala ba abin da za mu yi haka za mu kalla baya kenan yanzu maganar nan da nake wannan ɗaya ta mata ne ne ɗan kawai na yi magana to ba ka ce freedom of expression ba mhm. ai ni ma expression din nake mhm. speech din nake to ba gane ba ai kawai na kuma jire ni wayo kai ce magana ni in shiru ka je ka tambayi kanka wannan arewacin tuko ba a kafa ta jan mu ba kuma ba a kafa ta ma yayin mu ba an kafa ta jikokin jikokinmu ne lokacin ba mu nan bare mu tsawata musu mun riga mun zama ƙasa wannan fada da nake yi illanta lokaci zai zo ma ba ka isa ka faɗi illanta ba sai dai ka yabe ta yanzu ka tashi ka faɗi illar cnn kai ba ne mutum wani yana gaya mace aka ah, ga malamin Allah ya taimake mu muna da aljazira gaskiya ne nace shi yasa ba ga mace zaune da guntun wando tsirara gashi waje ta mutu eh. ko ba haka ba mace zaune gashi waje tana ba da labarai ba wanda ya iya magana sai mace kowa ya ce za a ce ma ka ya kare yau a kan istulu miliyan waye ba haka nan ba ne kulob kulob ƙungiyoyi na rawa wasu yara matasa fa a garin nan su biyar suka shawo giya sun je kuna ƙayan manya malam motar nan suka tsore mata gudu ta je ta bugi irin gefen titin nan gaba ɗaya su suka mutu gaba ɗaya suka mutu a garin nan a tonu da ka gaya uban kula haka suna zai da shi a bar yara su wala eh da mutum yana cewa ai yara yanzu sai addu'a ina sai aiki ba addu'a ka yake ba sai aiki ba hada da addu'a to kaji daga cikin abin da suka ce su yi mana suka ce karri su kuma ala an tabla hadha al na bi idan kuna so ku fatar da musulmi ku dora su akan sha'awa ku buɗe musu ɓangare-ɓangare na tsaraicin mata na shan giya nuna musu waka da rawa da zuwa club shine hutu shi yasa musulmi su kwashi ƴaƴan su sai su fa lokacin sallah ana fakin imani mata, mala subhanallah musulmi su da bayan su kai su fa kuma wata doka da za ta hana ƴaƴan arna su ba su shigo haɗe ga ƴaƴan musulmi ga ƴaƴan arna a yi rawa ga can rawa ake yi can kallon ɗan biri ake yi can kallon fafalo ga yanar kuma ba a yi haka sai lokacin sallah akalin ne manufa ce amma mutanenmu sun kasa ganewa wai idan an faɗa sai mutum ya jawo shi ni da na san mai jin haushin ma wajen shi zan jin Eh ya daɗe bai mutu ba to ya amfani sai mutu a huta ana gaya maka an riga an sanya mu a cikin wani irin lungu Amma matse mu muna so kullum fashi a bamu yi ana ganin wa abin da ake faɗa wai mai faɗi shi ne yake laifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taraktu ahadi fitnatan hiya adarru ala rijali min nisa annabi yace ba fitina da na bari bayana mai cutar da maza kaman me kaman mata daga karshe ce akhwafu ma akaku alaikum sai ce an-nisa abinda na fi ji muku tsoro nake ji wa maza tsoro annabi yace mata ne mata shine abinda na fi ji wa maza tsoro za ka ce mace tana fuskantowa a sunan shedan innal ta tuqbilu fi surati shaytanin hoto tudbiru fi surati shaytan mace da kake gani da ita ake tarko kisa da gangan ko sabulu za a siyar sai ga hoton mace tana maka dariya ba haka nan bane ba haka nan bane wallahi ba namiji da ya iya wanka da sabulun to ba haka nan bane to kadi. kuma wallahi in dai za a yi shiga banza in dai za a yi shiga banza shi sa yanzu ake da cases a secondary school matan da suke teachers na secondary school suna lalata da students ɗinsu ɗin secondary school ana ganewa wani akwai abin da ya faru muna junior secondary school ke isiri a kota malama da sukan tattara mun tattara malama ce faɗi ƙasar jama'a Allah ya yi ta da kyau Ta kyawon malama ce mace ce iya mace muna ɗan matasa haka in aka zo gefe sai ana firan wannan malama musamman fitsararru wanda ba su wa MSN ana firanta sai wani ya alƙawari ce shi kuma wallah sai ya taɓa ta yara fa lokacin yara suna jin kusan iyaye ko hmm. kuma wannan ya faru ne a command secondary school makarantar soja ce makaranta ce ta sojoji ta iyakar discipline don mu babu wani farin kaya mai discipline soja ne yake discipline farin kaya an kaka farin kaya kawai teacher ne ka a iya ka discipline kenan ko hmm. wani ko yace shi ya ɗauki raga masu ya ta muna je discipline ana rubutu a bol ya zo ya dubi daidai bayan ta mazaunan kasuwa wanda kenan ko ya buga kuma ya buga yadda ya buga cewa ba da gangan yayi ne intentionally na yaran da idan an yi taɓa aka kai karar shi aka zo aka zana ajin gaba daya aka fito da shi aka sa shi a ranar da sauransu aka yi zo abin da za yi ba da ya taɓa ba an riga yi tun lokacin yara na jin magana ba yanzu ba wallahi yanzu yana iya aika mata sako a waya i love you yana iya wa bai kunya ce i love kawai ka try try your best in ka tafsirin ko kwace tafsirin ba dai you try to lokacin ba magana waya ba amma duba abin da ake so suka ce in ji aka turo aka farko mana mata shi yasa daga cikin abin da suka yi mana an riga nuna mun lokaci idan ne mu matsaya nake da man tsaya wai cewa suka yi a rika yin eh, menene eh, eh, a tabbatar ba a auren wuri eh to kaji yana daga cikin gabar da zan taba at-tahridu ala tahdidin nasl at-tahrid ala tahdidin nasl kwadaitar da mu akan family planning a ce ka bi aya uku ko wanda ya zo min yana da credit ku yi haƙuri ɗan boko ne wasu ɗan boko ko aka fi cuta tun da ku kuke da ilimi ku tara hannu ku ake kwara ku ake wa ƙarya a baka ka zauna da mata ɗaya bayan Allah ya yalwata maka da ya kwara biyu a ce baka kai da ta tsorata ka wannan ɗan bokon yana shekara arba'in da hudu kusan da biyar ya aure shekararsa arba'in da shida yaronsa ɗaya kuma ɗan ƙarami ya ce min yanzu don Allah abin da ke tunani ko mutuwa na yaron na ya za'a zai da wani mutumin da ya yi zai shi wanda zai rike ma yaron nan dukiyar da zai bashi to nan ka dade akwai abin da ba a bari eh, a kwashe duka amma har yanzu ka yi wasu tsare-tsare da gaggawa yin wasu tsare-tsare a rayuwarka kuma ka sa yaron nan wajen addini amma an samu matsala a ce kamar ka baka aure ba sai a ce shekara arba'in da yana fulanin ne fulanin yake ba abin da ake ta bace ba kai fulanin kai ka isa kai fulanin kai ka isa waye kai da zaka fulani me a hannunka da zaka fulani san bai kanka ba jiya nake muku malam ina jin kana wajen jiya wajen karatu ko nake muku bayanin bawan Allah yana da arzikin sa yana da tifa kan taya guda biyu tashi ta kan tifa guda biyu tashi ta kan yana da arzikin sa a gida na da shi a nan amma da Allah ya tashi da rafarsa sai hadari da mashin yana kan mashin sai mota ta bige su saka mai baya kashin sa ya samu matsala a nan national musul aka ga fama sai da aka sai da kifofin nan guda biyu aka sai da gidansa da yake zama a nan gidansa na garin su aka sayar ya zama da bai da komi jiya dalilin ma da nake wata magana jiyan ya kira ne ne yake cewa yanzu dai shi a gida so yake damo shi ya samu irin mashin ɗin guragun nan ya rika fita kasuwa yana samun abin da zai ci da yaransa saboda mutanen da ya taimaka ya koya wa mota mutane duk sun manta da shi yana gida yana zaune gidan gidan mahaifiyarsa idan akwai yanzu haka yace bai ci abincin dare jiya ba yau da safan nan wasu abincin dare ba ga yara ga wasu wasu ce ake kama irin wanka wani ta wanke shi abinci misali yanzu don Allah wannan plan da yi plan din ba kifa biyu ba har cikin kada da kifa ɗaya ma ka hikar abin da zaka ci in dai kifa dai aikin da za ka yi ka fi karfin abin da zaka ci dan dai cin abinci dai to Allah ya rusa fulan to kai ma da kake ganin ka tara bidiyoyi Allah sai ka ga Allah Kuma mai kakan Allah ba wani plan da za ka yi da za ka yi zaka gari Allah ba ka ko wallahi ka ka gaskiya in za ka aure to ka aure Wani ne daga ciki da littafin wannan Jamilu Zaidu littafin sana kaifa a awladan yake cewa mafi girman hanya da za a warware matsalar mata'a shine azzawajul mubakkir yi musu auren wuri ali shi ne hanyar warware matsala mu ba yara maza ba ma yara mata da suka fadari an hana ali maris yarinya sai ta kawo kwali kaza sai ta kawo kwali kaza ai wannan abun jagangan yi. har yanzu musulmi sun kasa kawo tunani a'a me zai hana mu yi makarantu irin wannan santa din yarinya tana shekara 13 15 ai mata aure sannan su ci gaba da sakandare ɗinta me zai hana me alaƙa aure kuma ba abin da zai hana ba abin da zai hana ƙwarai kuwa na yi karatun nce yana ina da mace hudu da yaya sun fi ashe kuma na nce kuma na gane a to aiki ne har yake suke ina cin anan karatun ne nake ba da wannan shi wanda yake lakcara wata rana yana zaki yan arewa hausa da wajen na nautana nautana mutum ya haifi yara 10 children asu maki tu kwala ake yake faɗi yana zakin mu abin ya fata mai rai don na san wawa ne shi bai san abin ma da yake faɗi saboda ni ne am the one the right position in magana kan yaya ba kai ba amma sun rena mu ba wanda ya kai yamurin haihuwa tura suka nuna sai da ya gama na ce ka gani nan da ce na ce a have more than 30 children ya ce you must be joking na ce a ah, am not joking this is the fact and, and is the truth lan da kyau ya je yana gayyato sauran malamai su suka zo su kalle ni me nake so in kawo muku idan ni ne ciyarwa 'ya'yan ba su hana ni karatu ba to wadda ake ciyarwa ba abin da zai hana su karatu muna da masu arzikin da za su yi mana makaranta har jami'a yaran mu ma mata ke jami'a ta matan aure wallahi muna da arzikin kawai dai ba za ku yi bane dan boko kuna da kuɗi wallahi ta ya kuma ya san kuna da shi za ku iya kore mana wannan bakin ciki amma ba ba ku yi ba saboda kuma kuna san ɓannan ta ci gaba illa na da ƴan kaɗan daga cikin ku masu kishi ana samu kisa muke gaya muku gara mu gaya muku ko za mu bata muku rai gara mu faɗa muku mu san me za mu yi mu ne nan da kuka mu ɗan alimarin ɗan shekara sha tara muka aure zuwa shi kuma ga mu da rai ba mutu ba wani wai tambaya yake wai amma ka sha wuya nake kware ko aka sha wuya a banza ma wallahi tambaya ta yi wai amma ka sha wuya ko a rayuwa nake kware an sha wuya ta banza ma dan wasu ma ya rawa bari dan bakida eh dan wasu ma ya rawa bari dan bakida ga mana aure sha wuya ta banza bare ni ne aure ga mutane wani wai ka sha wuya waye bai sha wuya ba a rayuwa ka nuna man mutum guda wanda bai sha wuya ba a rayuwa kawai ƙarya ce to wallahi malamai suka ce mafi kyawun hanya da za a magance matsalar mataki a mai aure da ka ga yaro bai jin magana in kuma aure sai ya natsu ya haifi yaro a sa mai sunanka da ya dawo ce na daji dauki daji ya goya shi ka yaro wallahi jama'a sharri ne kawai ake kulla mana ana cewa kan mai auren wuri wallahi sharri ne ba alkhairi bane kuma din yaron da ka kima aure da wuri ba ka hana shi zuwa kulob ba ka hana shi ka daki ya kalli bidiyo na fitsara da kanci iri kuma muna gane wannan kuma kana da arziki da zaka mai aure ka rike mai mata yaron ka zai tafi jami'a ya tafi da mata shi an fahimta ai ita karatu tana karatun likita yana karatun injiniyari a da ta injiniya ka dawo ya eh, likita ya ya karatun ya kenan to kaji ki zo duk abin da zai yi ki gaji ko ba ka gane ba in ba ka ba sai je wani wuri ana magana kana kana ai dan dai ba za a buɗe karatun mu wallahi jama'a abubuwan suna da yawa sai dai mu yi hakuri mu hakura saboda yanayin lokaci wata munasaba za ta iya hada mu wata rana mu tattauna wasu abubuwan abubuwan da muka karanta muna roƙon Allah ta'ala ya sa musu albarka Allah ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi